يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى الأمة إلى صراط الله المستقيم وهدرهم من الزيج والضلال المبين اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون وليس المقام مقام حصر للفساد وبأشكاله وممارساته وإلا لكان ثمة حديث عن الفساد الإداري بمحصوبياته وبرشاويه وحديث عن الفساد الاجتماعي بتجلالاته وتغيراته وعن الفساد الاقتصادي بتورماته وهيله عام فساد الرجل والمرأة والصغير والكبير لكنها وقفات تنبيهات وتحذيرات واحتياطات أشمل منها وأبلغ قوله تعالى ظهر الفساد في الأرض البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرشد يرجعون ولا يعني الحديث عن الفساد أو المجاهرة فيه نسيان الخير في الأمة وتجاهل المصالحين والأخيار ممن تفطر أكبادهم لهذا الفساد ويدعون ربهم خوفا وطمعا إنه مع وجود الشر والأشرار يوجد الخير والأخيار وإذا وجد من تجاهر بالمعصية أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا فثمة وجود لمن يجاهرون بالطاعة ويشيعون الخير بين العباد إن المقصود الحديث التهذير من موبقات المعاصي والدعوة لتكثيف الخير وتنشيط الدعوة للفضيلة ومحاربة الرذيلة ولذا ففي ظل هذه الأزمات والتراكمات وفي كثرة الذنوب والفتن أذكر الأمور التالية اجعل في نفسك يا عبد الله متهما في وجود هذه الكوارث والمصائب فأنا وأنت كل بن آدم خطاء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي ومع اتهام النفس اعمل لإصلاحها ومن تعول ثم انتقل بالخيرية والدعوة إلى الآخرين فخير الناس أنفعهم للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ثالثا والتوبة يدعى لها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وغير المؤمنين مدعوون للتوبة من باب أولى والاستغفار استشباع للذنب وتعظيم للرب وفيه تفريج للكروب وتنفيذ للهموم فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسب وكلما وقع فيه فيكم ذنب عامله بالتوبة والاستغفار ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكلما اجترحت السيئات اتبعوها بالحسنات فهن الماهيات ذلك ذكرى للذاكرين واستبقوا الخيرات وبادروا بالصدقات فالصدقة تطفئ غضب الرب وتستنزل الرحمات والمتصدقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار أما بعد إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله به العبادة وأمر من كان عنده شيء أن يتصدق به فإن الله يقول قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى وقولوا كما قال آدم عليه السلام وقال ربنا رب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الصلاة نور ومن حافظ عليها فهو المحفوظ ومن ضيعها هو لما سواها أضيع والصلاة مفزع عند الشدائد وراحة للقلوب ونور ونور وطمانينة تاسعا الذكر يملأ الميزان والقرآن شفاء ونور وهدى ورحمة وبصائر من ربكم تداووا بالقرآن وأن لداء لم يشفي القرآن والسنة أن يشفيه تافئا تضرعوا إلى ربكم دائما وكلما حلت بكم بأسا ففيه كشف للبلاء فلولا إذ ظلموا أنفا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وقولوا كما قال العبد الصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أحد عشر ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فرجوا كربة وساهموا في دفء مصيبة أصلحوا ذات بينكم وأصلحوا بين إخوانكم فتلك درجات عالية والله يحب المحسنين ادفاء الشر بالخير والفساد بالإصلاح فذلك رهان لإصلاح الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تأملوا في حادثات الزمن وتأملوا ما فيها من عذاب من إذات ونظر وويل للقاسية قلوبهم إنها آيات ونذر يخوف الله بها عباده فلا تغفلوا ولا تلهوا ولا تلعبوا فتكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa mu dai a yau a furguje al-mujaharatu bizunub wato bayyana laifuka bayyana laifuka kuma hanyoyin da za a bi laifukan nan a rage su ko ma a kawar da su to duk ma dai ko menene ke akwai godiya ta tabbata ga Allah mai yayi baƙin ciki mai yayi masifofi كاشف baliyati yana amsawa wanda ke cikin bukata bukatarsa idza da'ahu wa yakshifu su'a yana yayi wahalhalu da musibu wa yaj'alukum khulafa yana sanya ku masu gadon juna halifofi masu kufan juna a ƙasa yanzu akwai wani abin bautatawa banda Allah ba ta'ala Allahu amma yamma yushriku na tabbatar babu wani abin bautawa da gaske sai Allah shi kadai Allah ba shi da abokin tarayya a gare shi ma min dabba babu wani mai rai da yake yawo a bayan ƙasa illa huwa akhidhun bi nasiyatihi inna rabbi ala siratin mustaqim لا تبتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوانين الله النبي محمد جكادانينا الله هذا الأمة يا شرية الأمة إلى صراط الله المستقيم وحذرهم يا يمصفت يا غرغتيسو من الزيج والضلال المبين Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da amince a gare shi da sauran annabawa da manzonin Allah Allah ka daɗa yaddanka daga sahabbai gaba ɗaya da waɗanda suka biyo bayansu da wanda suka taso daga baya zuwa ranar saƙayya Allah ka yi musu aminci aminci mai yawa bayan wannan ‘yan uwa musulmi وليس المقصود وليس المقام مقام ba wai ana so a kididdige manyan laifukan ne ba masu ɓanna ɓannan wa bi ga irin girman laifi ba mu marasati ga yawan yadda ake aikata laifukan wa illa lakana sammata hadithun anil fasadi da an zo da bayani akan ɓarnan al'idari maganan yadda ake gudanar da ayyuka da yadda ake lissafi da yadda cin hanci yake da magana daga ta'adi a banna anil fasadi al ijtima'i mumuna na mu'amaloli wa tagayyuratihi da an tabo al fasadul iktisadi lalacewa ta wajen maganan harkar tattali yadda ake neman kuɗi ko neman taimako بتورماته وحيله بإذن نوع مقنتا دعتي عن الفساد الرجل والمرأة الصغير والكبير لكنها وقفات آه وسأن تنبيهوشين أقرقودي ga kaza ga كذا ga كذا tambihatun wa tahdiratun wani nau'in tunatarwa ne da wasu وهاتيا باتون داتا كاتان تان أشبل منها وأبلغ اللهم تظهر الفساد في البر والبحر أبو نيايو شكين دنيا بما كسبت أيدين أيدين الناس وإن الدك والهلو دم تصوص إذا أكشيغا تلو تيدا كفارا رشن زمن الله في يدي جسك مكم أيكم متانيني وما بكم فمن الله من نعمة فمن الله تو كذلك ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بعد بعد الذي عملوا لعلهم يرجعوا لا يعني الحديث مغنى با منا مغنى نكرغو كلا بين ليف قضاء شيء واي كذا وانين كذا وانين كذا عن الفساد او المجاهرة فيه ko yadda ake bayyana wa yau kalli yadda ake zina a wuri kaza da yadda ake kaza duk ba wannan ne ba wal mujaharati fihi nisyanul khair mu manta alherin da al'umman ke yi idan ana barna ai ana ayyuka masu kyau fil ummati wa tajahulu salihina da manta bayin Allah da suke ciki wal akhbari mimman tafakkara al akbab da labarin wa'inda bacin rai ya kai har zukatansu fashewa suke yi Waye wa yad'una rabbahum khawfan wa tama'a Allah ya yayi abin da ake ciki innahu ma'a wujudi sharri wal asrari yujadul khairi wal akhyari yadda ake samun maƙannata to akwai masu gyara yadda ake samun ɓanna akwai gyara wa idan wujida man tajahara bil ma'asiya in an samu wannan ya bayyana sabo au yushi'ul fahisha ko yana yada alfasha fi ladina amanu fatammata wujudu to aiko akwai wasu ma liman yujahiruna bi ta'a masu bayyana da'a masu ayyukan da'a ويشيعون الخير سنا يعطى الهيري بين العباد إن مقصود الحديث abinda ake nufi da maganan at-tahziru min mubiqatil ma'asi yadda za a yi gargadi daga laifuka masu halakarwa wadda'awatu li takshifil khairi da kira yadda za a yayo a alheri ya fito fili alherin a bayyana shi ba a bayyana bannan ba watan da'awati da ƙarfafa gwiwa akan masu da'awa idan aka ce akwai masu ganewa akwai masu aikata kaza wannan zai ƙarfafa gwiwa masu yi su ci gaba da yi ba kai kaɗai ba mutane na nan na yi lil fadilati wa muharabatu rabila lidha wa li ghairihi fi dhilli hadhihi al azimat cikin wa'annan musifofi wat tarakumati دهو هوا الليفك وفي كثرة الذنوب والفتن أذكر الأمور التالية وانا دي يد قوانك يكلم فأسكن زوتي يسا قرنا دي كمان يد قرآن يفتح ظهر الفساد في البر والبحر تو نقيا دي اجعل من نفسك يا عبد الله متهما في وجود هذه الكوارث wal masa'ibi sai da na ga mai wuyan kenan kaji eh ka sa kanka bawan Allah abun tuhumta laifukan nan da ake aikatawa kana da laifi a ciki da hannunka da hannunki kila banda kai ko labudda da kai da kai abin da i wajaba da na yi abin da ida ce, da an matsa laifin nan amma mun koma jefe zargi ne kawai muke ta yi ka gama abin da wani yake ka gama abin da wance take kalli yadda ka za koma kalli yadda ka ya koma dubi yadda ba a komai sai da cin hanci kalli ba ka bari kawai gyara naka ni in gyaro nawa za mu haɗu a hanya za ga wani ma ya gyara nashi wancan ma ya gyara nashi kai ta sai ka ga an koma ana gasan gyarawar ba ka gani idan kana karanta laifukan mutane mutane na kaza mutane na kaza mutane na kaza wani zai yi zaki assalamu alaikum wa alaikum assalam to ai ma kaɗan kasa ne yanzu ga abin da ake ga abin da ake ba lissafta laifuka ne ba shi kenan mutum lissaftawa mu tashi ba gyara ko ɗaya ba gyara ko ɗaya muna nan inda muke illa ya ce mun taru mun tsitsene wa kawunan mu an kuma ba mu tsine wa kawunan mu ba a waye gari mun ma yi ƙarya tunda mun ɗora laifin ga wani mun bar kanmu wannan ba shi ne ba me za ka iya yi me zan iya yi yanzu na je gobe kiyama me zan ce akan laifukan nan ai ko ya kamata ina da abin cewa na hana kaza na hana kaza na aikata kaza wanda zan je gaban Allah da wa'annan hujjoji ko mala'iku su kawo min su hujja fara da ‘ya'yanka ɗalibanka kana da su ‘yan uwanka abokan aiki abokan zama abokan kasuwanci me kai akan waɗannan cuce-cuce da ake da waɗannan dubarbaru da ake da hannunka a ciki shine mana ma'ana al min nafsika ya abda muttahaman abun tuhumta fi wujudi hadhihi al-kawari wajen aukuwar waɗannan bala'o'i ko hadarori wal masa'i fa ana wa anta كل بن آدم خطاء وما أبرئ نفسي كذلك أنت لا تبرئ نفسك إن النفس لأمارة بالسوء ita ce a jikinka ita ce a jikina illa man rahima rabbi to saboda kanan bari in san yadda zan yi fidda kaina kai ma ne yadda za ka fidda kanka ya za a yi ka ɗan kawo wani abu na gyara wanda za ka iya yi Ko komai ƙanƙantarsa naka nan da ka aikata shi ne amma zargi wannan mai laifi wancan mai laifi duniya masu laifi yau nan ma ga kaza baɗi ma ga kaza ga ma kaza na tasowa wannan duka ba gyara ciki surutu ne waltakum minkum umma dole a samu wasu al'umma daga cikin da za su tsaya tsayin daka yad'una ila alkhairi suna kiran jama'a zuwa ga ayyukan alheri bayan sun aikata ayyukan alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna aikata ma'rufi sun bar munkari sannan suna umurtar mutane zuwa ga ma'rufi kuma suna neman mutane lalle su bar munkari wa ulaika humul muflihun wa'annan ne kadai masu rabauta amma mu zauna muna lissafin laifukan da laifi kaza girman sa kaza nauyin sa kaza sa kaza ga laifi kaza menene sa kaza na sani ka sani babu kyau to wanne aike muka yi wajen ragewa to dai nukuta ta farko kenan ko ta biyu na kofatar da shi gaba daya ko na cikin wani na tsallake na shiga wani eh? na farko dai eh? cikin wa'inda ake tuhunta saboda haka nan kuma kullu bin adama ana wa anta khata'una na biyu ittihamun nafsi gaskiya tsallake shi ne kuma kuka kaji alihi ittihamun nafsi mutai tuhumce ransa i'imali i'mal islahiha kai kira kai aikin gyara ranka da ranka kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha wa man ta'ulu da wanda kake daukan nauyinsa wanda yake kusa da kai wanda nauyinsa ke kanka sun mantaƙil daga nan ka cirata daga nan bil khairiyyati wad da'wati ila al-akharina daga nan za ka tsallaka ka samu wasu gidanka maƙotanka wurin aikinka ƙabilarka Allah ba shi daga nan ka tsallaka ba an ce ne ka tsallaka ba fa khairun nasi anfa'uhum lin na tsallaka sai na gauraya Sau da kanan sun zama guda biyu na farko dai ko na yi haka da gangan Itunci kanshi, eh, hausan kan ne. Mutum itunci kanshi, da hannunsa abin da ke aukuwa. Kowa na da nasa laifi, don da kowa ya toshe nashi da ba kai haka ba. Na biyu, eh, ake don a gyara, eh, duk da tuhumtar eh, aiki don a gyara gaskiya ne. Aiki domin a kawo gyara. gyara wa gyara kansa gyara na kusa da shi to sannan kuma ga aya da za a kira a tsallake gaba ɗaya biyu kenan akan wa'annan laifuka manyan laifuka nuna wa taubatu yadda Allah almu'minu tuba tuba hatta hausawa su suna raina tubabbi Bahaushe in ya ga tubabbe ya kai masa dariya kenan. Ha, bai ce har waɗanda suka musulunta har wani suna ake ke musu. da wasu yankunan mu wanda ya tuba an yi kai masa tsiya kenan da Allah sabon musulunta ne. zai yadda kai da arni alali nashi a sharru za ga ana kaskanta waɗanda suka tuba ana musu abin nan kuma alhali an je ko wani abu faɗa in ya haɗa ku da shi kai sai kace masa arnin banza yaushe ka tuba arnin banza yaushe ka tuba a'a in an ga wani mai yare ba ba haushe ba shi ma ta ake ce masa arnin banza fa subhanallahi in abibiya duk abin da kabilun wa'annan suna na yin nunki kila ma nasu ya zama da sauƙi-sauƙi domin da ka je wa'azi yankunanmu wanda ka je yankunansu ga masu wa'azi nan me yake da suna ta ƙwamin shi da ka je eh? da ka je da'awa wajen garinmu da ka je wajen garin ƙabilun na ina yake sauƙi ga wajen ƙabilun saboda domin kowa zuwa ka zaga mutum yana sallah ta wala alhamdulillah rabbil alamin Allahu akbar sami Allahu in kace in kace a'udhu billahi minash shaitani rajim amma assalamu alaikum ga ana irin wata sallah da ce arnan banza shi ka musulunta kai ne baka iya sallah ba dauki tarbin sai ya yi ta takamin sai fice ta bi baka nan ko zama dai ba saboda kai zauna ba su kuwa in can zaka ji suna ma tambayoyi zaka ji suna cewa malan ka yi haƙuri Musa sababbin musulmai ne idan muka faɗa maka magana da gaske muke muna neman ilimi ne hatta sai ka maka daga sun samu ɗan ƙaramin yaro suna Allah ya gafarta malam to kaza kuma ya ake yin sa Allah ya gafarta malam to kaza kuma ya ake ya ake yin sa su kuma ta kofar ranar ka ba sai to saboda kana nan tuba ana buƙatan tuba kowa da kowa ne tuba To in ka yi dariya wa wanda ya tuba, ya za ka yi da Adam, za ka yi wa Adam ma dari? Adam ma ya tuba. Adam ma ya tuba. Su ma tubabun har wata ƙungiya suka yi. Me ya Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa tasimu bi sun dai rubuta wani abu su ma suna sun yadda suna kasassu ne su sababbin tuba ne. Alhali tuba daraja ce. In mun yi alwala mun gama cewa muke cewa Allahumma ja'alni min tawwabin ka Allah ka fanya ne cikin tubabbu wanda sun bar al'adu sun tuba sun dawo addinin musulunci ashe tuba martaba ce yud'a lahal mu'minuna wa tubu ila Allah jami'an suwa ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa ghayrul mu'minina mad'una litawba wanda ba mummunai ne ba ana kiransu su suma duwa ga tuba min babu aula su zo su musulunta amma wani mummunan ne ake nema su zo su tuba su gyara idan suka tsaya suka gyara abubuwa za su tafi da kansu za su dinga fadada to wannan dai na uku tuba ana kiran al'umman mummunai su tuba kasa ta ga tani ayyuhal mu'minuna na hudu al-istighfaru istishba'ul lidhambi idan mutum yana neman gafara to yana ganin mummunan abin da ya aikata ne zunubin da ya yi ƙazamta, yana neman Allah ya rufa masa asiri wa ta'zimul Rabbi? ainihin neman gafara irin wani nau'i ne na girmama ubangiji ta baraka wata ta'ala neman gafara wa fihi a neman gafara ta farijin lil kurubi akwai yaye bakan cikin da baka san ta inda suka biyo suka same ka ba kai dai kana cikin wani hali me kai ta ina abin ya same ka baka sani ba to in kana ta neman gafara neman gafaran abun da ka sani da abun da baka san shi ba to za ga Allah na kawo maka buɗe lamuran suna yayewa wa tanfisun lil humumi faman lazima jama'a duk wanda ya lizinci neman gafara istigifari, istighfari hatta da asuba akwai lokacin neman istighfari da ba lokacin saho wa bil ashari tagfirun a lokacin nan an ce maka eh, hudu ta wuce to an gama ibadodi lokacin kawai zama a ana neman Allah gafara imma astaghfirullah da aka sani ko Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfar ko dai wani istighfari da ka haddato daga hadisan manzon Allah to nan fa man lazimal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja Allah zai bashi buɗi daga duk wata damuwa da ke cikinta. ta damuwan ba sai ta zunubin da tuban da gyaruwan da wane ne Allah zai yassare maka wannan abun tun da ranka na san shi na bukatan shi kuma ya dame ka wa min kulli dhiqin makhraja Allah zai wa mutum mafuta daga duk wani matsatsi da yake ciki abu biyu kenan a ya wuce biyu min kulli hammi faraja min kulli dhiqin مخرج دبن دبن سکی ورزق من حيث لا تحسب داغا الله نا مسا بوتين هر كوكين ستا اند بي تماني با هو نا سي استغفاري نبي وكل ما وقع فيكم ذنب اين عمله بالتوبه عمله بالتوبه عمله بو كل ما وقع فيكم ذنب دو ابون دي او كوتشكين كو نزنوبي عامله بالتوبة والاستغفار فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكل ما duk lokacin da أي aikata laifi a sayyi'ati ittabi'uha bil hasanati ku da ayyuka masu kyau fahunnal mahiyatu ayyuka masu kyau sunan su ma mahiyatu masu goge zunubai yadda aka yi magana inda ake goge zunubai ake goge zunubai wannan ɗaya ne daga tun tunda akwai wuraren wanke zunubai na duniya da wuraren wanke zunubai a lahira a barzaku akwai wuraren wanke zunubai a filin alkiyama banda nan akwai kuma wuraren wanke zunubai ɗayan babban sai a jahannama a jahannama dama nan ne wuta da aka tana dawa mummunai wanda ya wuce jahannama ba zai fita ba amma jahannama aka sa mutum a ciki za a fiffid da na ciki sannu sannu sannu sai dai Allah ya san shekaru amma dai wuta ce bala'i ne amma wanda aka bashi a a jahannama akwai alama zai fita to saboda kana ana wanke wuri ne na wanke zunuban zunuban da za su iya wankuwa saboda kana na mahiyatu zalika zikra lizakirin amma abu ɗaya ake nufi ana na istighfarin zunuban ne kawai na bakwai istabaqul A ayi rigirgin ku yi rigirgin alheri a canza bi ibara mu yi rige alheri in an tashi za a yi aiki alheri to mu yi rige-rige tun da abun da yawa ne mu ga ka ga wane ne ya guda nawa za ka ya za a kafi mutane aiki aka ajiye tirelan siminti to ka yi ƙoƙari ka ga buhu nawa za ka ɗauka ba za ka zauna gida kai ka ɗauko ya ma nauyi kai ka yi kaza kai ka yi kaza kai kuma ina naka da bai ma nauyi ba komai ba ka da shi in ana zaune gari banza to kai ka tashi tsayayye a wofi dan kallo a'a ka tsaya kai ma ka tusa kanka ka ga nawa za ka ɗauka ko da tsoho ne da ai ka ɗauka yanzu sai ba za a ce maka yara su yi ma waye su ce a koma gefe ka zauna ai da ka ɗauka ce na ɗauka da na je aljanna ne ai ban je ba tukuna bari in ɗauki guda ɗaya kila ka kai biyar kai to ɗayan shine na samu shine rabona ni ma kila akwai inda za a je wani aikin sai dai kai kallo ba ma za ka iya yansa ba sai ni to nan ma ni ma an samu dan taba amma kada ka bari sai kai babban sarki ne kai malami ne kai attajiri ne kai in dai aka ɓaro za a yi wani aiki to a yi rige-rige kar ka ɗauka cewar in ka kai buhu ɗaya za a baka buhu goma a shi ma za a bashi in ka kai buhu ɗaya kana da buhu goma shi ma za a bashi buhu goma kaga shi ya tashi da hamsin kenan dole ba yadda za ka yi dole a fi ka la'alla kai ma da ta in ka yi amfani da abin kafi wani in kuma ba ba kai ba kai yanzu ka gane idan yanzu abin da muke fama wani lokaci ce wallahi ba mu san aikin nan haka yake ba mu mun gama rayuwar mu a banza ashe rayuwar nan ga abin da ya kamata a yi amfani da ita ba komai kila baka ladan nadama ladan nadama ku ko ta fa yanzu kakkoi asaran rayuwar ku kamar yadda muka yi asaran tamu mu mun yi asaran tamu yanzu za ka ga misalin ga kaddara in na ɗauko buhu in zan sauka daga wurin nan sai na ce ku daina kallo amma za a ce kallo na dole da yana dariya in yi da dabara da dabara ba zan yadda wani mai ruɗe ruɗe ne ba a'a ku ɗora min shi ku gafara ku bani in kashi a hankali ba yawa ɗan guda ɗaya ne kaɗai kai ku ka ɗauki goma ni ma bar min guda ɗaya na samu ladansa ta bakin waƙan yara lalla ɗan kallo ba shi da lada to ina fa'idan shi wanda ya aiki ko da ce wai zai yi du'a'i wanda du'a ne ake da du'a ka ɗan kallo ka bar ne. mai aiki ne zai yi du'a'i nawa ka kai na kai buhu talatin ce to roƙa mana Allah don yanzu kafi mu kusa da Allah a sarari Allah ya san gaibi gaibi shine don Allah kake ko ba don Allah ba nan ne matsalar amma dai mu dai a sarari ka kai buhu talatin a yi mana du'a'i shin kusanci da Allah ne ka mu kusanci da Allah domin wanda ya aiki wanda ya riga kowa aikata mai yawa to shi ya fi kusa ya fi ana ɓaran masara wannan ya ɓare buhu ɗaya kai ka ɓare tungi kana gada ya ba ku iri ɗaya A'a, kuma kana wannan mafarkin ka bari. Ko kuma ka zo ka tadda an gama ke ce to shikenan Allah ka tara mu a cikin ladan <laughs> lalle ka a baka naka ladan dai da Amma ba ba mai aiki ba ta ba ka cikin yankin mu. Sai dai ka roƙi naka ladan. Ce ni ma Allah ka bani. Allah ka san niyyata shikenan tsakaninka da Allah in gaskiya kake shi ya sani in makaryaci ne kai ya sani. Sai je ka kai da Allah. mun je kaurin Allah ba abin da za mu ce maka amma mu kan a'a mun yi gaba shi yasa in aka ce za aiki ka yi rigirgiyar ce an sanar za a yi aiki lokaci kaza ka yi ɗamara ka tana da inda kafin aikin nan ya ƙare ka ga me za ka iya ɗiba me za ka iya ɗan kwasa ka samu dole ka tafi da wannan ka kwana da ita ka tashi da ita tunda da badirun nan shine badu bi eh, eh, me eh, istabiqul khairati saboda nan ya batta a dunkulen ya batta mata wadata sai aka fito da ita fili badiru wa badiru bis sadaqati ku rige-rigen sadaka wannan sadaka ba yanzu ba misali a ce to ga ga roba nan kowa isa nashi oh ba irin wannan sadaka muke so ba a ɓaro wani aiki za mu yi dakin ko za mu yi foundation na makaranta ko masallaci yanzu muna neman rodi 20 mm kaza muna neman 60 mm kaza muna neman kaza muna neman kaza kowanne rodi an masa kuɗi to nan da za a ce ba daidai, mai sayan ɗaya ya saya mai sayan biyu ya saya ba za ka iya saye ba koma jefe kai da abokinka yaya ni dai ba ni da kuɗi ina da kaza kai kana da nawa ni ina da kaza sai ku haɗu ku je ku sayo rodi maimakon a tara ma kuɗi a bokiti him a dinga ganin kana canza riga a ce daga kuɗin taimakon nan ne abinci in ka sayo abinci ka ci sai ce daga kuɗin taimakon nan ne ce o'o kuɗin ku daban na taimako sa dole wani lokaci ka fito yace kuɗin ku suna wuri kaza kuɗin ku ga yadda aka yi da su kuɗin ku ga yadda su ni ko ba sai na ce muku inda na samu kuɗi na ba ni ma ban tambaye ku ba ina kuka samu na ku saboda haka nan abin da ake bukata na a saki jikinka ko ɗinka aiki aka yi da su to don haka ba a ma da bukatan kuɗin sayo kayan aiki tunda aka sai rodi ta sai siminti to buhun siminti muna bukatan buhu ɗari biyu a wannan foundation to shi kenan ɗari biyu ɗari biyu yanzu ya za a yi ba ko ɗaya to kila mai sanarwar ya fara sayan wanda zai iya yi mai ɗaya mai biyu mai kuɗi mai da kuɗinka kai da yan da saboda ne wannan yan kubban na ya za su ja mana ba abun da zai fitar da mu da su je ku haɗa da kai da abokinka je ka haɗa da matarka da 'ya'yanka da ne ku sai buhu ɗaya ku je ku haɗa eh, ku sai buhu ɗaya amma kubban ka riƙe kar ku karɓi bai kar ko karɓi irin wa'annan in dai za a yanzu? a yanzu yaudarar ku za su kuma sharri za su ba ko ciki in ku ban haka ba to a ƙayyade me a ƙayyade a sai to ana buƙatar dubu kaza ne sai a rubuta wanda ya bayar na shi inda sunan ka ce ka rubuta to gashi kirga abin da kai an zo an sa sunan wanda bai ji sunansa ba ya faɗi <laughs> Allah zarki Adam Allah ya bashi lafiya yake wanda duk ai bani kuɗi aka rubuta takarda bai ga sunansa a takardan ba to in ya rufa min asiri Allah ya isa ina roƙon Allah shi dinnan Allah ka tona masa asiri shi ka ce ka bani kuɗi sannan baka ga sunanka baka kyale ni to Allah ya isa ka zo ka yi magana ka bani kuɗi a lokaci kaza ka ba yadda zan yi ba za mu ta ta tabbace sai an gano inda ka bani da kai nan to eh gaskiya na ba ka bani shikenan bari je nemo to haka za darara wala dirara to nan kaga sai ayi maza rige-rigen sadaka fasadakatu tutfi'u ghadab rabbi sadaka na kawar da fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala tana sanyaya shi kako musibu za su yi sanyi wa tastanzilu rahmat sadaka na saukar da jinƙai wal mutasaddiquna la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bayan kallo ba kataba umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu ila al-ansari amma ba'du inna hadhihi ar-rajafa wannan girgiza da ake samu wannan zalzala da take faruwa wannan annoba da take aukuwa shay'un yu'atibu Allahu bihil ibada abu ne da Allah ke zargin bayi sun taba Allah to yanzu ina hanya ai kaga ba zuwa ba kuna yin kaza kuna yin kaza kuna yin kaza ina hanyar fita wa amara man kana inda shay wanda dukke da wani abu an ya tasaddaqa bihi ya sadaukar da shi dan akwai wurin sadakan wuraren sadakan ga sunan fa inna allaha yaqulu qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla kuma akan menene ta sauka wa qawluhu kama qala adam alayhi salatu wassalam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin habul bashar na hudu guda biyu hudu na takwas kenan as-salatu nuru sallah haske ne kun san ba ta farilla ne ba salloli na nafila bayan na farilla sun zauna ya dace a da ɗakin Allah sallah salla salla shine siffan sahabban manzon Allah a taurata محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء تراهم ركعا سجدا كوي نكي نيما أما كان جو مسلاتي كان bi تبي wannan sun yi gurup nan wancan yana jin waya ga wancan sun zauna sun kwanta suna bacci Da wa'annan suna ce kai wallahi kukan ba rukka an bane ba ba sujjadan bane ba wannan ma masallacin ahlus sunna ne sai wannan dai bai kama da ahlus sunna ba sahabban manzon Allah haka siffan su yake a taurata ma abin da aka ce kenan a injilu ma in kaje abin da aka ce kenan sahabban annabin karshen zamani zaka gan ku zaka gan su rukka sujjada yace muka canza wannan ya koma kaga bayan Allah sai hira kai ba sa ma son ko su shiga masallaci a yanzu akwai wanda za su zo juma'a ba su je wani masallaci ba wai sai na kamar kuma ainihu sai a ƙarshe yana baƙin cikin ya zauna a cikin masallaci ko kuma ya saɓa wa Allah Allah ya sanya masa ƙin masallaci a zuciyarsa bai ƙaunar masallaci kaga wanda bai zo da wuri ba yanzu ba can sai ji ai biyau ba ai sallah ba fasa su aka yi zai ta murna ni da ban je ba don yana fatan bala'i zai same mutum da shi ba ciki duk musibar da zai same sai ni dama ta ba na son zuwa da wuri har zai kawo ga uzurin da yasa ba son zuwa da wuri saboda kaza bayan ransa zaka in ya doso masallaci haka zai tukun zuma ya rasa abin da ke damunsa sai bayan za a yi sallah ba an kira sallah ustaza ce an kira sallah ana ba da gaba mu ɗan tsaya kaɗan. In abu ka fara iƙama lokacin zai ɗauki butan alala kullum su ne za ka gan su ‘yan baya. Yadda suke a baya ɗin nan gobe ƙiyama ka Allah zai tashe su ‘yan baya. Dukkan mutane za su karɓi takardunsu su ko suna baya. wata nawa za a ana karɓar takaddun? shekara nawa za a ana karɓar su suna nan dai a baya na tara azzikiru yamla'ul misal. لا نارجي آه، ميك آه، وصلات آه، نور حقك فهو المحفوظ ومن ضيعها هو لمن سواها أضيع والصلاة مفزع عند الشدائد صلى إتسي ولن سيرا إما مصيفة تاي مصيفة عند دب يقول أغريك ما صلى وراحة للقلوب nurun wa tumanina na ainihin tara azzikiru yamla'ul mizan wal qur'anu shafa'u wa nurun al qur'ani waraka ne haske ne wa hudan wa rahma wa basairu min rabbikum tadawu bil qur'an jara zukata wa annahu wa anna da'u wa anna lidda'i shafa kaina ciwo zai warke ba ai masa magani da qur'ani ba na goma tadarra'u ila rabbikum ku kankantar da kawunan ku zuwa ga ubangijinku madanin waɗannan musifofi da'iman wa kullama bikin bikum ba'sun ba'san duk lokacin da musifa ta saukan maku fa fi kashfil eh, fa fihi القرآن أقول كشف للرب للبلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا دم يعند بلاء تغو مصر تدرعوا بسكان كان تدكاو ناصبا ولكن قصد قلوبهم وقولوا كما قال عبد العبد الصالح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا تقنطوا كدك في الدريه من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فرجوا كربة كياي أين هندا وانده كيسكي وصاهموا كباد قدم في دفع مصيبة أصله ذات بينكم وأصله بين أخوانكم فتلك درجات عالية والله يحب المحسنين يدفع الشر بالخير وكود شرورين تهني أي كتأيكا الخير والفساد بالإصلاح أجار دجارة دكوتة تاوى فذلك رهان لإصلاح الأرض wannan shine jinginan gyara duniya ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض نشاهد تاملوا في حادثات الزمن كلورا دا ابوبوان او كي اوكوا نيو دا كلن وتاملوا ما فيها من عذات ونذر ونذر وويل للقاسية قلوبهم إنها آيات ونذر على مؤمني جرجئيني يخوف الله بها عباده فلا تكفلوا ولا تلهوا تدكوا شغلا وتلعبوا فتكونوا كالذين طال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله كذا تدموا خيايا من عبد مكيسكي الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعذيبا لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اهذروا mujaharata bil ma'asiya ku kiyayi bayyana manyan laifuka wa idza idan aka jarabce ku da saban Allah mutum ya zame ya fada fastatiru bi sitrillah qala ibn battal rahimahullah fil jahr bil ma'asiya abayyana sabo istifafun bi haqqillah mutum har ya fito fili yana aikata abin da aka hana akwai nau'in raina Allah ورسوله بصالحي المؤمنين وبصالحي المؤمنين ما سو أمر بالمعروف ما سو نهي عن المنكر وفيه ضرب من العناد أقول نوع نتول كي سبحان الله لا بد من هكذا وهل يعذب العامة بعمل خاصة يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقال أن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كله ألا وإن المجاهرة بالفسوق والمعاصي يستحقون الفضيحة بما جهروا به قال النووي رحمه الله من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما, دون ما لم يجاهر به أيها المسلمون لا تهلوا بأنفسكم عقاب الله وفي الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه ثم قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله أي عمق أن أن يسترك الله بها نفسك بالمجاهرة وفي الحديث المتفق عليه على صحته قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من من وإن من جاهر من مجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا آه، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه يا من تعقلون نعم الله إياكم أن تستعينوا بها على معصية الله يا من تسكنون أرضه إياكم والإفساد في ملكه يا من تقعون تحت سمعه وبصره ومراقبته وعدله إياكم وخائنة الأعين وما تخفي الصدور وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يا من لا تعجزون الله في الأرض ولا في السماء إياكم والتطاول على شرعه عن شرعه على شرعه أو انتهاك مرضاته فهو يمهل ولا يهمل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إن أخذه أليم شديد يا من تخافون عقاب عقوبة الله عقوبة الدنيا ألا وإن عقوبة الآخرة أشد وأنكى ويا من تخشون الفضيحة في الدنيا فهناك الفضيحة على الملأ من أقطار الأرض والسماء أقول أقربوجي وأنا ما قصفنا فسر مالي أبين لك أكوي بين قوديا الله تبارك وتعالى فإنا مغنى يا ما سبينا سابو in Allah ijarabce ku da saƙo to ku rufe in bulitun fastatiru bisitarillah mutum yayi kuskure ya shiga ibnu battala rahimahullahu yana cewa fil jahri bil ma'siyah istighfafun bi haqqillah alaina haqqin Allah ne wa rasulihi wa bis salihiyil mu'minin galibanin kashewa ake amma dai me yasa ba an ce komai ba kai? kashe wani ya yi kyau wanda kai ma da baka kashe taka ba ɗakko ta ka kashe shi tunda tun manta ne ba don haka za ce to ka kashe a cikin masallaci ma laifi ne to amma zai yi ka manta a hasanta bi ittifa'iha wa fihi darbun min al-inadi lahum wa hal yu'adhibu al-'amma bi 'amali al ana wa mutanen gari azaba da saƙo da ayyukan keɓaɓɓu Umar ɗan Abdul Aziz rahimahullahu yana cewa kana yuqalu inna Allah baraka wa ta'ala la yu'adhibu al-amma bai wa mutanen gari azaba bi dhanbil khassa walakin idza umila al-munkar amma in aka aikata munkari jiharan kaga amma kenan istahaqqul uqubata kulluhum duka kowa da kowa har na cikin masallaci bala'i sai ya safe shi Allah wa innal mujaharata bil fusuqi bayyana sabo wal ma'asi yastahiquna al fadihata na cancantar da tonon asiri ma'ana kunyata bima jaharu bihi qala an-nawawi man jahara bi fisqihi mutumin duk da bayyana fasikancinsa a sarari aw bid'atihi jaza zikruhu ya halatta ambatonsa bima jahara bihi a nuna shi duna ma lam banda wanda bai bayyana ba abinda ya fito ya aikata a bayyana din za a zarge shi da shi kuma za a faɗi wa jama'a kuma za a wa'astu da shi za a yi wa'azi da shi hmm.

to ba ku ji abin da yake ba abin da yake wa yanzu halin da muke ciki za ka ga zunubi ana yi ba ka da ikon kawar da shi ko da damƙarsa kai kafi shi ƙarfi ba inda za ka damƙa shi a hukunta shi in dai maganar saɓawa Allah ne to yanzu yaya za a yi an ce kuma in an bayyana zunuban nan za a haɗe mu da azaba yanzu haƙuri ne ya za a yi a haɗe mu da azaban in ajiye lahira mu za mu tashi babu zunubi sai dai azaban ainihin da abun da ya ja mana shi kuma ya tashi ga azaba ga zunubi ko ko lamarin yake ne ai idan aka yi haka tun da ga Allah zai sa ai amru bil ma'ruf kamar yadda na faɗi a farko kowa ya tashi na nashi amru bil ma'ruf in aka tashi azaba za a fitar da yan amru bil ma'ruf ko da sama ba su goyi bayan shi ba za a fitar da su ba za ba ba za ta hada da su ba amma ka ɗauka ma in an hada da su kamar yadda hadisi nuna za a zo a halaka za a bullo daga uwa duniya za a rusa ɗaki a hada da su gaba ɗaya da wanda ya sani da wanda bai sani ba a damdama ta to in an je lahira sai a tsince wannan ana samun sa a niyya menene niyya a cikin babin niyya za a same shi tun da niyya su su ba ta ba sun yi abin da suke illa ƴan kaɗan ne masu yin ɗin kuma akwai nau'in rauni a ciki tun da yanzu ka duba kamar yadda ka duba ana sabo to yau muna da raunin umarni. tun da za ka gani tun daga gidanku dan wanka yana abubuwa kai masa magana saboda dan kai masa magana zai taso ma ƙaninka zai zo da abu ainihin yana aikatawa in kai masa magana sai ta koma dan yakka ko wanda zai ike ce maka baba in za zaka same ka ce wani abin da kake ba ke ce daga yau ba kai ba ni kawo ka kama gaban kan kama gabana Kabarin ka daban nawa daban to dama amru bil ma'ruf ya gaji haka dole a ci gaba da amru bil ma'ruf la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra kuma daga cikin taken ban sa ran alheri kada a sa ran eh, rashin alheri kuma gaskiya in ka duba ana jin wa'azi in dai aka tashi aka yi magana mukhlisa to za ga duk mutane hankalin kowa ya tashi to har ko ana wa'azi zuciya na baci ashe da sauran rashi da sauran illa in ka lura masu wa'azin da suka yi kaɗan mutukan kaɗan yau masu karatu suna karatu ne don aiki amma ba su yi karatu don su yaɗa sunna annabi Muhammadu ba. Ha, ni ka su ba ma shi shi ilimin sana da yawa sai dai koma gefe ya zauna. Yana kallon mutane ya kace da gari da ce kaga shasha su ko kaga wannan abu haram ne. Kaga so kayan gari ko kaga wannan abu da ake aikata haram ne. Kafin ka ga masu kiran mutane rashin kiran ya fi yawa tsakani da Allah. mutane na da laifi amma in ka kalla su wata harka ta addini ta taso ka yi mamaki ta ce a a a mutanen na akwai rashin kira akwai rashin kira lokacin da muka zuba kankara nan nau'i nau'i suka dinga tahowa wanda bai kamata in kira sunan su ba na kira sunan su na na ƙasa su wannan ce mu ne kaza malam mun zo zuba kankare wannan su ce mu ne kaza malam mun zo zuba kankari mun zo zuba kaza kuma suna jin wa'azi to amma a ce abin ya yaɗu tunda har gobe aka ce ga aikin addini idan aka zagi annabi su za su fara fitowa sai ka ga wanda suke karanta littafan na cikin masallacin sun kasa fitowa amma ana zagi annabi ce a to lamar ya zo ƙarshe annabi za a zaga ai ba a garin nan ba ba a anguwan nan ba sai dai mu kare in ba ka yi shiru je ba ruwanka amma mu za mu yi maganin ka nan anguwan annabi bare zago to saboda haka kaga wannan nuna ce ce kai akwai saura akwai na kasan masu kira don haka kada a fi dare masu kiran dai su tashe su yi kira kuma su wanke zukatansu su wanke zukatansu ga wannan nan da ya tashi ya tafi ya tafi su. je Yesu su tallo in ka kalli dan wanga ga inan yara ma rami kewaye su suka yi ba dare ba rana har hanya biyo shi akai akan hanya ana yaushe zaka dawo ana ya masa waya yaushe zaka dawo kaga ya rage a kudunduna shi a fashi a mota mai da shi ko kaga kuwa a lara'asi mai kudunduna shi kana ciki hmm? a tarkata a hada shi mai matsala Mm, ni kaza na ce to zo ka koma ba komai ya eh, tabiya za ka yi za ka koma shi ma mai maganan ka bari kawai zai koma ce duk za ku koma inda kuka bullo tun da dai alaman abu kaga a wannan me ake limamai za ka ji an ce limamai sun haɗu sun sa yaro a gaba to Allah ya gafarta malam ya kake gani za a yi kaza za a yi kaza to Allah ya gafarta malam to ai kaza kaza kaza za a yi sun taru har ƙungiyar limamai sun taru wannan da abin da wannan liman ce zo ka biya mana kaza ga littafi kaza karantar da mu kaza kana karantar da limamai ai yan angwaza saurare ka kaga nan garin da in aka ce an samu ɓanna ba ta iya gyaruwa ba malamai ke da laifi dole za ka same su da al'adu za ka same da lokaci ya kafe akan abu ka yi da shi ka yi da shi ke kaga ƙarshen ta ba ma magana in ka biya kai ne baka bi da shi yadda ya cancanta ba ga wani da ya zo ya samu annabi ya ce salamu alaikum aka ce wa alaikum salamu ni dai wallahi musulunci ina son zan yi musulunci amma ni ba zan iya barin zina ba a bannan dinga zina ka ga wannan ai sai makewa kai wace irin magana kake a gaban annabi ba za ka yi kaza ba za ka ce a ko shi yona ta taso ta gaban annabi ya zauna mai kace yace gaskiya ni ba zan iya barin zina ba ba zan iya daina neman mata ba sai ka ce to yanzu misali kana son a nemi uwarka sai ce oh sai to wacce kake neman nan uwar wani ce tana son yanzu a yi zina da yakka yace eh a'a yace to wacce kake zanda nan yar wani ce kana so a yi zina da Eh, yarka ko kanwarka aka faɗo masa dai mata na kusa da shi goggonka innaka duk ice baya so ya rasulullah ce to yace ya Allah ka shirye shi ya Allah ka shirye shi ya Allah ka shirye shi ya masa du'a sau uku an ce tun daga nan bai tashi bai ƙara sha'awa zai wata zina ba mu ko yanzu mutum ya zo ya tsaya maka ga wace ni zan dinga zina salamu alaikum ban ba zai kuma mace shi wannan ai wulakanci ne wannan izgilanci ne su ko irin wa'annan masu tsawa irin galiba ne sun iya caba magana kuma maganin har zuci take sai dai ka roƙi Allah ya sanya ya maka zuciya su kuma Allah ya shirya da su baka da ilimi baka da haƙuri in ka dinga samun irin wa'annan fasa su za ka yi to haka mana akwai alama alheri ga jama'an mu mutukan alheri aikin addini ya taso da gaske kai mamaki har da gaske kuka shiga aikin din malam zai baka mamaki to haka ina ma nake muna magana abun nan wannan shine ansan ala wa innal mujaharata bil fusuqi wal ma'asi yastahiquna al fadiha bima jaharu bihi قال النووي من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به duna ma lam yujahir bihi na wuce wannan duka ayyuhal muslimuna bi sur'a la tahillu bi anfusikum azab Allah mana ka ku nemo azaba Allah da kanku ko a ce hausan yara a jangolo ko kuma yi shi hausan tsakatsaki a rakito kar ku rakito azaba Allah da kanku kar ku janyo mana kada mu janyo wa kawunan mu azaba Allah ya kenan ce ya zo a hadisi la'anallahu akilar riba Allah fa ya kori duk mai cin riba kuna ne in muka ci gaba da cin riba ba mu tsokano Allah ba mun tsokano azaba Allah wa mukilahu da mai kyautar da riba wa shahidaihi da masu shaidan riba wa katibaihi da masu rubuta shi yanzu sai dai inda zaka koma ta mai to ina ne riban take cibiyar riban bankuna musifa ce dole ya faɗe ta duniya duka ittifaqi bankunan nan na riba ne malam har wanda ake cewa musulunci musulunci duk bana karara gefe kaje ka tarar riba ce zallanta illa iyakaci Allah ya ba mu mafuta ayi amru bil ma'rufi mushkila ta nan ina muna iya mu tara kuɗi mu buɗe namu hmm, malam su dafe dan suka tashi kuɗin ya zamu kuɗi na kafe da shanu ka kaf in sai da gonakai na na gado kaf ka sai da ɗan jari baban ka kaf ku haɗa ku zuba shi a furto ɗaya sai su dafe kuɗin sai su ce ku ƴan ta'adda ne ya za ku karɓe su ba su karɓuwa yanzu sai dai mu ci da na loratan cin mushe inda yadda za ka yi ka waske har za ka iya zama ba tare da ka yi da shi ka zama ka kawai in ku ya zama dole har za ka yi arce aiki da shi to dole ka yi aiki da shi a matsayin mushi. Mushi ne gashi nan kana fatan Allah ya kawo mana mafuta sau da haka sau da kana wannan kar ku janyo haka sun matsala ma zahara fi ƙaumin arriba wa zina illa hallu bi an anfusihim aw iqabullah face sun rakito wa kansu azabar Allah Imam Muhammad ruwaito hadisin. Ayyu humqin wanne wauta ne an yasturaka Allah Allah ya rufa maka asiri fatafadha nafsaka ka tona kanka bil mujaharati. Wa fil hadith al muttafaq ala sihhatihi qala alayhi salatu wassalam kullu ummati mu'afan duk al'ummata Allah ya mata afwa mana Allah zai yafe mata ya kawar da kai gare ta illal mujahirina sai masu bayyanawa wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajula bil-layli amalan mutun yayi aiki da daddare thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan amiltu al-badihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu ko da ba a yafe masa ba za a yi masa uquba ba kaman uquban mai bayyanawa ba don dai akwai sauran yar kunya kunya tare da shi akwai sauran tsoro tsoro tare da shi ya man ta'quluna ni'amallahi iyyakum ina muku gargadi an tasta'inu biha ala ma'siyatillah mana attajirai masu mulki wanda suka samu kuɗi a hannunsu tirmis suna cin daɗi suna shan daɗi to ahir ku yi amfani da dukiyar kojin sabon Allah kada ku bari sai buki ya taso a yi ta masha'a ya man nuna, ardahu ya mazauna ƙasan Allah iyyakum wal ifsada fi mulkihi kada ku yi barna a cikin mulkinsa ya man ta tahta sam'ihi ya wa'inda suke ƙarƙashin jin Allah, duk ta nan Allah na jin mu, Allah na ji na, Allah na jin abinda kuke ji daga gare ni, wa basarhi da kallonsa, wa muraqabatihi da sa idonsa, wa adalihi, iyyakum wa ka'inatal ayun. Kashe ku daga yaudaran ido, wa ma takfi sudur don ana iya a haka wani in ya gaji a zama nan da ake zan sai ciro waya ba don gudun kattai kara ba sai ciro waya yana kallon kwallo mun gane tsakanin magariba da isha ana tafsiri irin rana ta yau dattawa na kuka yara masu imani na kuka sai ga wani yaro shi yana kallon a mishi daidai filacci wani kai masa daduma ya karɓe waya daga nan da ce kai me haka yake ai malam kwallo yake kallo ga wayar sai na ce ba shi wayan ya ba shi na ce miƙe tsaye ya miƙe tsaye duk dottawa kowa ya kalle shi ce to Allah ya shirye ka aka yi masa amin Allah ya shirye ka aka yi masa amin Allah ya shirye ka aka ce amin na ce to da ko taka kashe ya kashe zauna wani dattijo daidai nan kwanan ice malam ni ina ma ina da wannan dan dama ne har in samu ya zo masallacin ma ya kalli kallon na yi da ɗana na yi da ‘ya'yana su zo masallacin sun ƙi zuwa ai wannan ya fara samuwa saboda ana fama da bala'in da ake fama da shi ka zo da su akwai wanda za su yi masu ebo mutane su kawo masallaci su fita su tafi yaro da gol limamin da dan shi zai dauko shi kawo shi na yi tafsiri shi kuma ya hau mota ta yawan shi sai in yi ta to an tashi zai dauke shi na fashi ne, kana naka Allah na nashi kana faman da abin da kake fama ƴaƴan nan ba sa tare da kai to saboda kana aiki ne kada ku janyo masifofin Allah su sauka mana Allah fa na kallon kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur iyyakum wadh-dhulma ina gargadin ku ku tiye ku daina zalunci don ana yi fa inna zulma zulmatun zalunci duhuna ne ka ku da yaya za a tsallake jahannama da duhu ya man la tu'jizuna Allah ya wa'inda ba za fa ku iya tserewa Allah ba ba wani wanda ke da kafar gudu zai gudu tserewa Allah ko ikije ya turje zai gagari Allah wallahi ba ka iyawa wala fi sana iyyakum wattatawula ala shar'ihi ina gargadin ku daga katsalan da akan shari'ar Allah aw intihaki hurmatihi ko keta alfarmansa fa huwa yumhilu Allah yakan kinkirta. wala yumhilu bai kyalewa duk inda kaga mutum yana giggiwa ya shiga inda yake so ya fita ta inda ya ga dama ya kama ya wulakanta ya dantar da kaza ha sa masa ido an ƙaribin za ya zama wani abu iyaye sukan ce ina eh, fir'auna ya mutu ya halaka ina hamana babban ministansa ya gangara ina na marudu babban sarkin da suka yi aron gama da Ibrahim annabin Allah ya ɗauka ya sa wuta. Yana ina ya tsallaka, ina karuna ya haɗa kuɗi, ya tara kuɗi, ya tara kuɗi, an tulmu ya shi, kai ma an karibe, wallahi ka karyo ka zo ka bi Allah, in kuma ba haka ma ga kanan ga duniyan, wallahi bai ƙyale ka ba, jinkirta maka yi, la yi humilu bai mantawa ya banza da kai ya kyale ka ka tafi kenan, oh, ɗaga ma kafa a kai. Wa ويملي للظالم حتى إذا أخذه wallahi lam yuflithu idan Allah ya safke shi wallahi malam bai ku sutalewa ya man takhafuna uqubatar duniya ya masu tsoron uqubar duniya ana jin tsoron masu kallon me ake aikatawa ya za ka yi da Allah na sama ba a ganin sa kwata kwata ba sa karban cin hanci ala wa inna uqubatal akhirah ashaddu wa anka ويا من تخشون الفضيحة في الدنيا ya ما tsoron kunyata a duniya fa hunaka al-fadhiha abun kunya na can alal mala'il al kunyata akan mutanen halittan sama da ƙasa har adamu zai ganka kai sa ne sai dai ina ma hawa'u kakar ka ta ƙarshe ta kalle ka yanzu wannan shine jikan mu cikin ayana abun da shi ne abun da yi sai mamaki laifinsu ɗaya suka yi aka ladabtar da su min a kafarin abdi wa اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة والطف بنا وبعبادك المؤمنين ولا تجعلنا عبرة للمؤتدين ولا فتنة للكافرين ولا من رحمتك يائسين ولا من عذابك ممسوسين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله